Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA afirka a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. sai kuma ta hanyar sadarwa ta intanet a koyaushe a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan sabon shirin a wannan daren. a cikin shirin za a ji cewa hukumar zaben najeriya ta ce lallai daga yanzu za a rika turawa da sakamakon zaɓe nan take kafin takardar sakamakon amma duk da haka wannan takarda fa za a jira ta sai ta zo da bayyana sakamako za a kuma ji cewa shugaban ghana ya yi jawabi ga ƙasa amma wasu na cewa ya gaza saboda ya musu alkawarin cewa kamin wannan lokaci da mu ga facto at least fiye da 20 an gina su amma har muka zo bana ko fatir ɗaya ba iya yi ba bayan labaran duniya za ku buga wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan ko shin ana bin ka'ida da cancanta wajen naɗe-naɗen gwamnatin tarayyar najeriya ko a'a lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. An yanke wa tsohuwar Firaministar Bangladesh Khalida Ziya hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari sakamakon laifukan cin hanci da rashawa da ake zarginta da su. an yanke wa ziya dattijiya yar shekaru 72 da haihuwa hukunci ne a kotu a yau alhamis bayan da aka same ta da laifin yin wadaƙa da kudaden kimanin dala amurka 250 na wani asusun tallafa wa wani gidan marayu a yayin da take kan mukamin firaminista daga shekarar 2001 zuwa shekarar 2006 hukuncin ya haramta wa ziya wacce ita ce shugabar jam'iyyar adawa ta bangladesh national party daga tsayawa takara a zaben da aka shirya a watan disamba sai dai kuma lauyoyinta sun yi allah wadai da wannan hukunci wanda suka ce an yanke shi ne kawai saboda siyasa rundunar sojin amurka ta ce jiragen saman yakin gamayyar kasashen da take wa jagoranci sun hallaka mutane kamar ɗari waɗanda rundunar ta ce magoya bayan gwamnatin siriya ne a cikin wani harin da jiragen suka kai kan mayakan 'yan adawa a arewacin ƙasar rundunar gamayyar sojojin da amurka ke wa jagorancin ta ce ta kai farmakin ramuwar gayya ne a kan su mayakan 'yan tawayen waɗanda suka kai hari a kan mayakan sdf da amurka ke goya baya ana ganin wannan harin da su 'yan mayakan sdf suka kai kamar wani yunkuri ne na sake kwato wasu yankuna da suka kwaci daga hannun mayakan isis a cikin watan satumban da ya gabata jama'ar amurka na ta cilla tambayoyi akan dalilin da ya sa fadar shugaban amurka ta white house ta ci gaba da aiki da wani jami'i mai yi wa shugaba donald trump hidima wanda ya kasa samun nasarar tsallake jarrabawar bincike ta hukumomin tsaro bayan tsafin matansa biyu sun faɗawa masu bincike cewa ya musguna musu hadimin mai suna rob porter ya ajiye aikinsa a jiya laraba bayan hoton ɗaya daga cikin tsoffin matansa mai suna colby holderness ya fito da bakin ido wanda ta ce ta same shi ne sakamakon naushinta da porter ya yi a shekarar 2005 a yayin da ma'auratan ke ziyarar birnin florence da ke kasar italiya Porter wanda tsohon malami ne kuma lauyan da ya samu iliminsa daga jami'ar Harvard ya yi aiki a matsayin sakataren ma'aikata a fadar ta White House. Yana ɗaya daga cikin manyan hadiman shugaban ma'aikatan fadar John Kelly wanda yake taimakawa wajen rubuce-rubucen manufofin gwamnati da ake baiwa Trump domin ya duba. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gagarumin faritin soji da tankunan yaƙi. ana kwana ɗaya kafin a soma wasannin motsa jiki na olympic a makwabciyar ta koriya ta kudu wacce suke zaman doya da manja da ita kafofin gwamnati a seoul sun ce dubban mutane ne suka halarci shagalin kallon wucewar mayakan da 'yan kwato da kayan yakin wanda aka gudanar a dandalin kim il sung da ke koriya ta arewa a halin yanzu kuma mataimakin shugaban amurka mike pence ya tabbatar wa al'ummar ƙasar koriya ta kudu cewa amurka za ta yi aiki da su wajen ci gaba da matsawa koriya ta arewa lamba ta watsar da shirinta na neman kera makaman kare dangi na nukiliya da masu linzami pence yana wannan kalamin ne yayin da yake yayin da ya isa koriya ta kudu don halartar wasannin na olympic da za a soma gobe inda kuma rahotanni suka ce ya je don ya tabbatar da ganin cewa koriya ta arewa bata janye hankalin duniya daga maganar makaman nata ba wani mai magana da yawun shugaban philippines rodrigo duterte ya ce kotun manyan laifuka ta duniya ta fara gudanar da bincike a kan zargin da ake wa duterte na gallazawa bil'adama harry rock ya gaya wa kotun da ke zama a hague ta cewar wani lauya ɗan ƙasar ta philippines ya gabatar da zarge-zargen da ke nuna yadda yakin da shugaba duterte ya kaddamar akan dillalan miyagun ababen sha masu samaye wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu hudu tun daga lokacin da duterte ya soma mulki a shekarar dubu biyu da sha shida to amma jami'an 'yan sanda sun musanta zarge-zargen inda suka, suka jajirce da cewar suna harbi ne a matsayin kare kansu daga 'yan kwayar a lokacin da suke kai samame a kansu. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zangon ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda hukumar zaben Najeriya INEC ta jaddada cewa daga yanzu za a rika tura sakamakon zaɓe kai tsaye ta na'urar kaɗa ƙuri'a. kafin wanda ke kan takarda ya biyo baya to amma sai an tsimayi na takardar kafin a tabbatar da sakamakon zaben daga abuja ga wakilin munasir adamu ilkaya da cikakken rahoton Sabon matakin da hukumar zaben Najeriya ta dauka na sanar da sakamakon zabe ta na'ura mai kwakwalwa ko kuwa ta tauraron dan adam daga rumfar zabe ba zai hana cika sakamakon kan takarda kamar yadda aka saba ba. Jami'in labarun hukumar zaben Aliyu Bello ya ce amfani da na'urar wani karin inganci ne ga yadda ake a baya kuma za a tabbatar da tafiya da wadatattun batura ko na'urorin wuta don kaucewa samun cikas. Na'ura na iya taimaka mana kafin ma shi jami'in zabe da ya gudanar da zabe a wannan rumfar zaben ya baro wurin zai iya aiko da sakamakon taimakon shi zuwa matakin da duk ya dace ba tare da sai an jira takarda ba amma wannan takarda fa za a jira ta sai ta zo da a bayyana sakamako saboda haka ba wai abu ne na gaggawar dan kawai an samu sakamako ta na'ura shi shikenan hukumar zaɓe sai ta bada sakamako ba. Hukumar zaben dai ta ce za ta ci gaba da amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a wato kadi reda don ya zama kowane mai zaɓe zai iya kada ƙuri'a ɗaya ce. Shin wannan zai iya kawar da zargin yadda wasu masu maguɗi kan ɗauki hayar matasa su dangwale dukkan ƙuri'u da dare a wayi gari an gama zaɓe kafin ma fitowar jama'a ga amsar da Aliyu Bello ya bayar. To ko a bayan ma da ake bada wannan labari muke jinsa amma abin da muka sani shine in ma labari yake to yanzu kuma zaɓe ta ɗauki shi da gaske don ta toshe kafar yin hakan ba ko da a labarin yake yadda yanzu ba wanda yake da wata hanyar da zai ci wani zaɓe ba tare da jama'a ne ta zaɓe shi ba. Me yan siyasar da ake gwagwarmaya da su a zaben 2011 da PDP ta kada adawa karo na uku da kuma yadda adawar ta yi yunkuri ta amshi mulki a 2015 za su ce ne kan wannan tsari. Ga matashin ɗan siyasa daga arewa maso gabas Alhaji Musa Ji Muhammad Gidado Herwa Gana. Wani abu ne wanda zai ba mutanen karkara wahala musamman batir a tafi da shi cajin sai kare a je inda ba wuta ba janareta kuma za a yi zaɓe ga matsalar mai da yake da mutane a zuwa ce maka abun ma bai tafi ba kaga an samu matsala to muna ganin dai su hukuma zaɓe su ta tunani dai tunda akwai sauran lokaci su ga yadda za su shirya abun da zai haifar da alkhairi ga kowa da kowa a yi nasara a yi zaɓe a yi zaɓe na adalci dubu sha tara zaɓe mutane na gari ba zaɓen da aka irin kowa kwama kwasha irin na wancan karon ba. Abi musu wancan karon kana ga an samu matsala ne? A an samu matsala an dai wanda ba su kai mata da bisa gwamnati ba. Ita gwamnati Buhari ya zo shi kowa na son Buhari ya ci zaɓe ko an zaɓe APC ne ko babu lissafi. Ina ga ko kana APC ko kana pdp idan kai mutum kirki wani bai mai zaben ka yanzu dai za a jira ga yadda sauya ranakun zaɓe da majalisar dokokin tarayya ta yi ta hanyar mai da na shugaban ƙasa ƙarshe majalisa a farko zai wanye shin shugaban najeriya zai sanya hannu ko kuwa za a shiga sabuwar takaddama nasiru da malika madar amurka daga abuja najeriya To a gaida Elikaya daga Abuja kuma bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda shugaban ƙasar Akufu Ado ya yi jawabi ga ƙasar a majalisar dokoki amma wasu ke cewa ba su gani ba a ƙar ritwan abbas gare ka Doka ta 67 a kundin tsarin mulkin ƙasa na shekara ta 2092 ta baiwa shugaban ƙasa wannan dama kowace shekara ya halarci majalisar dokoki don ya bayyana kali da ƙasar ke ciki. Jawabin shugaban dai na sa'o'i biyu kusan ya taɓu duk fannonin ci gaban ƙasa kuma ya sake tabbatar daniyar aniyar sa na yaƙi da cin hanci. That I law the Office Special Prosecutor ba buƙatar wani ya tuna mana ƙudurinmu na kafa ofishin babban mai ɗaukaka ƙara na musamman wannan ne babban mataki a tsarinmu na yaƙi da cin hanci fatana shine majalisa za ta hanzarta amincewa da wadda na gabatar mutumin da aka sani da ƙwazo wadda ya yi wa kansa tarihi na mutunci da keɓaɓɓen matsayi a fannin tattalin arziki shugaban ya ce ya gaji tilin bashi to amma yau tattalin arzikin kasar ta bunƙasa daga kashi 3.6 zuwa kashi 7.9 na tambayi john jinapo tsohon makaddashin ministan makamashi ko mai zai ce game da jawabin na shugaban kasa Eh, ai shugaban ya cika kuduri ne kawai da ke a wuyansa na yin jawabi ga majalisar dokoki amma babu wani abu sabo a bara ya yi alkabura da yawa amma ya ƙi yi magana a kansu da wahala kurum ake yi babu wani abun kwarai da shugaban ya faɗa honorable abu Jinapo na npp ta ke ya mayar masa da martani yana cewa abinda shugaban ƙasa ya yau ina jin dukkanmu za mu yi farin ciki da shi wannan shugaban ƙasa ne da ya bayyana fili cewa ya san abin da yake yi kuma ƙasar na akan hanya madaidaiciya ya yi magana akan abubuwa guda uku na farko shine abin da ya gada da abin da ya yi zuwa yanzu da inda yake niyan kai ƙasar shi kuwa ishaka abdulrahim mai nazari akan abubuwa da ke kai yana kawowa ga yadda ya ga jawabin shugaban kasa. A performance ɗinsa ne shi shugaban kasa dama kausan mutum ne mai iya magana. Ya yi magana dai masu daɗi amma a cikin dututtukan da ya da dama kaga alkawari da yake yi. Wancan bara cewa kamin wannan lokacin da mu ga factor at least fiye da 20 an gina su. amma hai barai ta wuce muka zo bana ko fatir ɗaya ba iya yi ba. Na ladan dai in ji masu iya magana bai wuce amin ba. Redwan Allah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Redwan, kamar yadda muka faɗa an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan shin ko ana bin ƙa'ida da cancanta wajen naɗe-naɗe a gwamnatin tarayyar Najeriya ko a'a. kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar akwai wani malami daga Naija. Wake kan layi daga Naija? Assalamu alaikum sashen wasu da Amurka suna na Bala ne ake wula daga Ushishi jihar Nijar ke tarayyar Najeriya. To Malam Bala muna jin ka. To a gaskiya wurin na ɗan mukamai a Najeriya gwamnati tarayya dai gaskiya ba ta yin daidai. Saboda gaskiya akan kwashi mukamai gaba ɗaya kawai ɓangare bangare a ajiye amanta da wani bangare wallahi wallahi wasu bangare ma ba san cewa akwai cikakken gwamnati a tare na tarayya ba saboda kamar arewa maso gabashin najeriya yawanci mukamin ke federal gama duka sun so daga mutanen arewa maso gabashin najeriya ne mu ko arewa maso tsakiyar najeriya an mamanta da mu gaba daya mu kuma muna cikin wanda suka buhari a ɗari bisa ɗari amma wallahi mu arewa maso tsakiyar najeriya ba damu da mu ba kawai da fatan to da fatan kamar yadda ka ce da fatan za a gyara to bari mu kaɗa jihar kwara wake kan layi a kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoton Najeriya. To malam Malam Bello muna jin ka. Eh to gaskiya idan muka duba abin kamar ya zan halcin da mu da idan muka duba wani bangare gaskiya ana yi ana bin cancanta kuma wani bangare gaskiya ba a bin cancanta. Wasu kuma ana musu ne dan gatanci kaga bai kamata ana irin wannan ba musamman ma a jihar ta Sokoto kaga aka kawo mana minista mace kaga irin daular Usmaniya gaskiya bai kamata a ce mace za su jagoranci zama minista a Sokoto ba kuma da irin sakataren tsohon sakataren gwamnati kaga irin abubuwa na wanda ya zan gaskiya ba a dibin cancanta wannan shi ne takaitaccen gudunmuwa ta DOA na gode. To mun gode na Sokoto amma a kwara da fatan za a gyara bari mu je mu Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna. Malam Almasi Garba barka da dare barka da kwana biyu. Wallahi kwana biyu barka da gare ka. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Haka. To alhamdulillah in dai muna so mu faɗi gaskiya babu wani ɓoye-ɓoye babu wani nuku-nuku magana ta gaskiya magana na daɗe a gwamnatin Buhari gaskiya ba abin cancanta muna da dalilai da yawa saboda mu yanzu kaga misali in zan ba misali yanzu anan jihar Kaduna kawai akwai mai gidanmu mai gidan rediyon mu wanda muke aiki a karkashin shi saboda mutane dubu ya kamata a ce wallahi inda gwamnatin turai har bata su tabbatar maka da irin abubuwan da ya kamata a ce ma an ɗauki babban mukami an bashi amma an bar a ƙasa akwai irin sartakin babu ahmad manyan mutane ne wanda kowa ya san su a jihar kaduna ya kamata a ce an ɗauki mukami an basu amma tuntuni ta ji shiru kamar malam ya ci shirwa don haka ya kamata gwamnatin buhari ta canza tsari na a ra'ayi kenan alhaji musa garu a tashi lafiya. to mun gode alhaji musa bari mu je mu wa wake kan layi a barno. Musa Kallamu ne daga Tumba. To Malam Musa muna jin ka. Wato ah, a gaskiya kan karɓarin buharin nan yana da kyau. Hmm. Eh, yana da kyau. Hmm, ya sa ka ce haka? Saboda yadda na gane da na dan ba wani zalunci a ciki da sauransa. Hmm. To, Malam Musa mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu jihar Niger. Mun koma jihar Naja, wake kan Ibrahim na wanke hula a garin mai gode a Kemba. To, takwara muna jinka. To, a gaskiya rashin tantancewa inda za a zaɓa a kan mukamai a ta ga mun wannan yankin da muke a sanadin haka yasa gaba ɗaya wasu ayyuka mu ba yadda ka san ma ba Najeriya muke ba haka muka rasa ayyuka na ɓangaren gwamnatin tarayya da zuwa jihohi duk shi ya kawo mana sanadin muka rasa wasu ayyuka na rayuwa sai yanzu hanyar mu ma yanzu haka akan rashin babu wani jagora wanda aka wanda zai kai mana kuka a gwamnati to shi To da fatan gwamnati za ta gyara layin ka na dattan garda Bari mu je mu Kaduna. Wake kan layi mun koma Kaduna wake kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam kallabi. Sunana Asiya Muhammad Sabon Kawo daga Kaduna. Gari ki Hajiya muna jinki. So muna fata dai gwamnatin Buhari ya gyara waɗannan kurakurai dai. Ci gaba. Ya gyara waɗannan kurakurai ya ɗauka mutane da suka cancanta suka dace a wannan mulkin domin mu samu ci gaba. Ah, kina ganin akwai kura. Malaman fetur da muke fama da shi. Eh, shin mata sun samu mukamai kamar yadda ya dace koko ya kike ganin al'amarin? A'a mata ba su samu mukamai da ya kamata a wannan gwamnati ba. To da fatan gwamnati za ta gyara. Mun gode sosai da ki Har yanzu dai muna Kaduna ɗin wake kan layi a Kaduna layo. sunana ya usulayen madaci karamar hukumar kauru jihar kaduna tarayyar najeriya to malam sun muna jinka to na ji batu da ake yi a bisa cancanta wanda aka nada gwamnatin nan ko basu cancanta ba wato inda mu tsaya mu duba dukkan ministocin da suke rike da kowane sashi to za ka lura cewa shi wannan bawan Allah tsakani da Allah yana da masaniya ko kuma ya ainihin kware akan abin da aka dora sa. Oh. in mun ɗauki ministan tsaro da sauran rake su kaga shi ma mutum ne kwararre oh. in mun ɗauki ministan kuɗi kaga ita ma harkan kuɗin ta karanta duk wani abu da aka ɗauko aka ɗora wanda aka basa za ka samu shi ma ƙwararre ne a wannan to amma a hakan ba za ka rasa kuka da ainihin abubuwa irin da 'yan siyasa ba wai adada su ce sun yi ma wannan gwamnatin abubuwa da ke su ba sun yi dan Allah ne ba suna bukatan wani abu irin su da su kasance suna ainihin yi ma wannan gwamnati takulko ya ke su amma wannan gwamnati tsakani da Allah muna ganin akwai haske sai dai ainihin tangarda irin na dan adam to ba za a rasa ba na gode Allah ya sa ta lafiya ya to mun gode Haji Ya'u da wannan shawara taka da kuma ra'ayi bari mu je mu kebi wake kalla ya kebi Salamu alaikum wa alaikum salam Kuna magana ne da Jibrin Abubakar Yahudi To malam jibirin muna jin ka Wato wannan bayani da wannan ba Allah ya lalle ya magana mai kyau hmm. kuma in ba da irin wannan bayani da yi. Hmm. to mu dai wannan ubangiji Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa tamu ba da awon da suka gudana sai dai kawai dai mu je ta hakuri kan mu roƙon Allah kawai mu ba wanda ya san mafita mu dai Allah zai samu kama lafiya Allah kuma ya ƙara mu shugaban ƙasar mu lafiya na gode to mun gode da ra'ayinka har ila yau dai muna kyawa din wake kan laye a kebin wake kan laye a kebin To, da alamar layinka ya... To, muna jinka. Eh, to gaskiya za a yi ma Buhari adalci gaskiya wayan nan da aka zaba gaskiya ba su cancanta ba gaba ɗaya da an ga saboda wasu suna so su aiki wasu kuma ba niyan da su yi aiki ba kawai dai sun zo ne kawai don su wawari kuɗin mutane kawai su abun nan su wuce gaskiya ya kamata a duba canza gaskiya. To da fatan gwamnati za ta duba kamar yadda kuka bata shawara mun gode wa kowannenku da ya bada gudunmuwa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. 'yan najeriya za su sami damar kallon wasannin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2018 a kasar rasha a daidai lokacin da aka ayyana wani kamfanin tallata wasannin kasar a zaman babban wakilin tallata wasanni a hukumance babban kamfanin match hospitality ne kadai hukumar kwallon duniya wato fifa ta baiwa haƙƙin nuna wasanni wanda shi kuma ya zaɓi kamfanin integral na najeriya a zaman wakilinsa a najeriya dan wasan najeriya henry onyekuru ya sami lashe kyautar gwarzon dan wasa na kasar belgium sakamakon kwazon da ya nuna a kulob din da yake taka leda wato anderlecht a rabin farko na kakar wasannin gasar league ta kasar ta belgium waye kuro dan shekaru ashirin da haihuwa yana zama aro ne daga kungiyar everton ta ingila inda ya zura kwallaye tara a cikin wasanni goma sha tara shugaban hukumar kwallon duniya wato fifa gianni infantino ya ce hukumar za ta cimma matsaya a kan amfani da mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo a wata mai zuwa a zaman wani yunkuri na tantance gaskiya a kan al'amura rikitattu a lokacin wasanni an tafka muhawara sosai akan sahihancinsa tare da ra'ayoyi mabambanta tsakanin masoya kwallon kafa da kuma jami'ai daban-daban a faɗin duniya yayin da wasu ke zargin cewa yana kawo tsaiko a wasanni a ƙasar spain kuma tsohon ɗan wasan gaba na ƙungiyar chelsea diego costa ya lashe kyautar gwarzon dan wasan kungiyar atletico madrid na watan janairu costa dan kasar ta spain ya shiga da karfin gaske tun komawarsa kungiyar a karo na biyu inda ya zura mata kwallaye uku a cikin wasanni biyar rahotanni daga makwabciyar atletico din wato real madrid sun ce yanzu haka kungiyar na yunkurin maye gurbin kocin ta zinedine zidane da wani koci dan kasar jamus jocin lo murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Ga shirya murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta ƙara yawan tukucin da za ta bayar a kan bayanin da zai kai ga cafke manyan shugabannin ƙungiyoyin ta'addanci da zai hada da shugaban ɗaya cikinsu da ke kaiwa ma'aikatan gwamnati da wasu wurare a arewacin Najeriya harin da ke haddasa tashin hankali a ƙasar. Abubakar Shekau shi ne shugaban ƙungiyar da aka fi sani da suna Boko Haram, ƙungiyar da ke Najeriya mai tsatsauran ra'ayi. da ke neman hambar gwamnatin ƙasar ta cike gurbinta da wata gwamnati bisa nata fasarar shari'ar musulunci alakar wannan ƙungiya da ƙungiyoyin irin su alkaida da al-shabab ta ƙarfafa gwiwar boko haram wajen kai hare-hare mutumin da a farkon kafa kungiyar shine mataimakin shugabanta shekau ya ɗare shugabancin ƙungiyar ne a watan yulin shekarar 2010 da yi muba'aya ga kungiyar alkaida da kuma yi wa amurka barazana harin watan agustan shekarar 2011 da ya kai kan hedikwatar majalisar ɗinkin duniya da ke abuja shine harin farko mafi muni a kan kasashen yammacin turai da ƙungiyar ta kai wanda kuma ya hallaka mutane 23 tare da jikata wasu 80 A watan Afrilun shekarar 2012 kungiyar ta jefa bamabamai kan ofisoshin jaridu a Abuja kana ta yi barazanar kai hari a kan kafofin 'yan jaridun ciki da na kasashen waje da suka hada da muryar Amurka. A ƙarƙashin shugabancin shekau kungiyar Boko Haram ta sha yin garkuwa da ɗaruruwan mutane da suka hada da yara da suka zama ma kungiyar 'yan aike da mayaka. Shekau mutum ne siriri, baki dogo. an haife shi ne a yobe a arewa maso gabashin najeriya a wajejen shekarar 1965 zuwa 1975 babarbare ne yana larabci da hausa da fulatanci da barbarci an san cewa ya taɓa amfani da suna irin su abubakar sikwa da Iman abubakar sheku shirin ba da tukwicin adalci na amurka yana tayin ba da tukwicin har na zunzurutun kuɗin dalar amurka miliyan bakwai ga duk wanda ya ba da ingantaccen bayanin da zai kai ga inda shekau yake amurka ta alkawarin cewa duk wani labari mai tushe za a bincike shi kuma za a saka ya kuma duk wanda suka ba da labarin idan mata kama a sake wa duk wanda ya ba da bayanin wurin zama amurka a shirye take ta yi hakan tare da iyalansu. idan kana da bayanin da za ka bayar a kan wannan mutumin ka tuntubi ofishin jakadancin amurka mafi kusa da kai ko kuma ka aika da saƙo zuwa www.rewardforjustice.net ko ka aika da saƙon email zuwa info at rewardforjustice.net kana kuma iya kiran wayar tarho da lamba ɗaya takwas sufili sufili takwas bakwai bakwai uku biyu bakwai. Shirin murar Amurka kenan da ya bana ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda ya kamu ga shirma na ƙarshe wato labarai amma a takaici. An yanke wa tsohuwar Firaministar Bangladesh Khalida Ziya hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari sakamakon laifukan cin hanci da rashawa da ake zarginta da su. an yanke wa ziya dattijiya mai shekaru 72 da haihuwa hukuncin ne a kotu a yau alhamis bayan da aka same ta da laifin yin wadaƙa da kuɗaɗe kimanin Dala amurka 250 na wani asusun tallafawa gidan marayu a yayin da take kan a mukamin firaminista daga shekarar 2001 zuwa shekara ta 2006 hukuncin ya haramta wa ziya wacce ita ce shugabar jam'iyyar adawa ta bangladesh national party daga tsayawa takara a zaben da aka shirya a watan disamba sai dai kuma lauyoyinta sun yi allah wadai da wannan hukunci wanda suka ce an yanke shi ne kawai saboda siyasa rundunar sojan amurka ta ce jiragen saman yakin gamayyar kasashen da take wa jagoranci sun hallaka mutane kamar ɗari da rundunar ta ce magoya bayan gwamnatin siriya ne a cikin wani harin da jiragen suka kai kan mayakan 'yan adawa a arewacin kasar. rundunar gamayyar sojojin da amurka ke wa jagorancin sun ce sun kai farmakin ramuwar gayya ne akan wasu mayakan 'yan tawayen da suka kai hari akan mayakan sdf da amurka ke goya baya jama'ar amurka na ta cilla tambayoyi akan dalilin da ya sa fadar shugaban amurka ta white house ta ci gaba da aiki da wani jami'i mai yi wa shugaba donald trump hidima To, masu mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma gobe da safe ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Naziru Ahmad Hausawa wanda ya taimaka mani da gabatar da shirin da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma mu na wannan lokacin can ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.